صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake haɗuwa a wannan yammaci na ranar alhamis a yau shida ga watan ramadan jira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya zo daidai da shida ga watan uku miladiya Dubu biyu da ashirin 2025 a gabanin mu dora akwai tambayoyi kamar haka wannan yana tambaya cewa tambayar ta tana da gaba biyu to gaba farko dai kamar ba ta shafe mu ba yana magana hankaka ya fi kowane tsuntsu daɗewa yana tambaya akan haka ne ba zan iya sani ba ba fanni na bane ba bangare na bane ka tafi gidansu ka tambaya masana harkar dabbobi su za su san cewa wace dabba ta fi dadewa kowane tsuntsu ya fi dadewa amma ni ba zan iya sani ba gaskiya ban karanta wani abu akan haka ba to gaba ta biyu yana cewa wai a gurinsa aka gano yadda ake binne mutum wannan aya alkur'ani ta yi ishara zuwa ga haka kisar 'ya'yan annabi adam guda biyu da ɗaya kashe ɗaya kamar yadda Allah ya ba da labarin cikin suratul ma'ida واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا min فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله Da haka da suka samu rashin fahimta yace zai kashe shi kuma karshe ya kashe shi din ya waye gari yana cikin waɗanda suka yi hasara Allah ya ce fa ba'atha Allahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadha al-ghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha wannan aya tana ishara kamar bayan ya kashe shi yana tunanin ya zai da gawar tashi sai Allah ya aiko da gurab hankaka sai yake tono bayan ƙasa ya binne dan uwan shi shi ne shi ma ya gani sannan ya gane yadda zai iya binne ɗan uwan shi da haka wannan tambaya taka ta wannan bangare akwai ishara ga aya alkur'ani cewa Allah madaukakin sarki ya turo wannan tsuntsu yayi a gaban shi kuma ya gani kuma sannan addini ya zo ya tabbatar da shi kamar mu muna yi a musulunci saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tabbatar da shi ya ma ba da hadisai da shirya kan yadda za a yi misali ana yin kabari ana yin shakko ana yin lahad wajen binnewa din ko dai a tsaga tsakiyar kabari ɗin a inda za a sanya mutum ko a koma ta bangaren alƙibla gefe a haka a rarake inda za a sanya mutum kaga wannan duk ya zo a cikin hadisi ko ta yadda za a sa mamaci a sanyo shi ta bangaren kabahu kuma a yi addu'a a ce bismillah wa ala millati rasulillah a gwamnati ya zo a hadisi da haka abu ne da yake asali Allah ya nuna dan adam ta hanyar wancan tsuntsu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya tabbatar da haka ake yi wajen binne mutuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya binne a sahabban shi da dama kuma ya yi bayani kan abin da ya shafi kabari wannan tambayar ma ita ma gariba ce tambaya ce ita ma dai ga wai yana tambayar cewa shin menene gaskiyar cewa waɗannan taurari da muke gani guda bakwai a sararin samaniya kabarin sayyidina aliyu ne sakamakon alkawarin da ƙasa ta yi a kansa cewa in ya mutu aka binne shi sai ta rama matse ta da yayi sanda ya farar da nono shi ya sa har gobe ƙasa ba ta shan ko tsotse nonon da aka farar a kanta wannan abin ya fi kama da tatsuniya Ɗaya za a ce taurari kabarin sayyidina ali ne bayan sai sayyidina yi wa Fati kuma an ga a inda aka binne shi da haka waɗannan irin tatsuniyoyi ne da ake faɗa amma ba ba gaskiya ba ne kila saboda je mun yi magana akan taurari ya ya sa yi tambaya din wannan kuma yana tambayar cewa mutumin da ya faɗa a babur ya kurje shin ya halatta sallah goyoyinsa a buɗe eh idan ya zama dole sai ya buɗe su ɗin saboda ciwo da ya ji ba zai iya rufewa ba in ya sa wando da zai rufe masa gwiwoyi ko kuma ya sanya tufa da za ta rufe gwiwoyinsa akwai matsala ciwon zai dinga susa ko kuma zai zama ya rufe ruba zai warke ba to ya zama cikin larura kenan ta kuma larura tana sanya eh, abinda aka hana larura tana sanya aikata wannan da haka idan ya zama da babu yadda zai yi ba laifi don ya yi sallah da wandan da bai rufe goyin shi ba amma in kalau yake to gwiwa malamai na cewa al'auran namiji daga gwiwa zuwa cibiyarsa da haka kuma ita sallah ma tana da tsari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ka yanku yi sallah alhali sa a gode ba komai akan sa ana kada mutum ya sallah kafadarsa duka bi ba wani abu akan kafadarsa alal akalli ya zama akwai wani abin da ya rufa kaga tsari ma akan rufe al'aura ana son mutum ya zama ya tsora wani abu akwai wani abu akan kafadinsa to da haka idan ya zama larura ne babu laifi mutum ya sallah haka an malamai na tattauna matsalar wanda za a ce da a ce babu tufafi a tare da shi haka yake shi ba kuma ba inda zai samu lokacin sallah ya yi. yayi shi yana cikin tsaraiki to ba za a ce ya daina sallah ba sai ran da ya samu tufa ko abin da zai wannan in babu wani abin da zai rufe al'aura su sai yi sallah dan warwaren yadda ya samu kanshi wallahu ta'ala a'lam har yanzu muna cikin suratul safat a mun fara karanta aya ta shida zuwa aya ta goma amma ba mu karasa ba lokaci ya cin mana don haka a yanzu insha Allah ta'ala za mu koma kan aya ta shida bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الله الأعلى ويقفرون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاكر نعم Allah ya ce inna zayyana a duniya hakika mu mun kawata sama ta kusa bi zinatin lil da ado na taurari wa hifzan da kuma kariya min kulli shaytanin mari daga dukkan wani shaydan mai taurin kai la yasma'una ila al mala'il a'la ba sa ji ba sa iya sauraron abinda ko ba sa iya sauraron jama'ar da suke madaukakiya wa yuqzafuna ana jifan su min kulli janib ta kowane ɓangare. duhuran dan korarsu wala kuma azabun wasif kuma suna da azaba da dawwamammiya illa man khatifa al fati sai wanda ya fizgi wata kalma fizga fa atba'ahu shihabun saqib sai tauraro mai haske mai ma'ana ɗauke da wuta ya biyo bayan shi a nan Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labarin cewa ya ƙawata sama ta duniya ga waɗanda za su kalle ta. Allah ya ƙawata ta da taurari, kamar yadda muka faɗa daga ƙasa da Ibn Di'ama a sadusi yana cewa Allah ya halicci taurari a sama saboda abubuwa guda uku abu na farko ado ga ita sama ɗin idan dare yayi taurari suka fito ka kalli sama sai ka ga ta yi kyau da waɗannan taurari da suka haskaka ta sannan abu na biyu ta zama a kariya suna ana jifan shaidanu da suke kokarin jiwa abin da ake magana a sama waɗannan taurari ana amfani da su a jefi waɗannan aljanu don a wargaza su abu na uku kuma alama ce da matafiya suke gane hanya da ita kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wanda yake a wancan lokaci matafiya in sun shiga cikin sahara sukan yi amfani da waɗannan taurari don gano hanya na inda za su nufa to Allah maɗaukakin sarki a nan yana gaya mana cewa ya ta sama Allah ce a sama a duniya, sama ta duniya sama ta kusa wannan kenan da muke gani to Allah ya kawata bizi ya kawata ta kawaki da ado na taurari akwai annajmu akwai alkaukab da a hausa muna cewa taurari amma a yaren larabci suna da bambanci suna da bambanci tsakaninsu kamar yadda malaman lugha suka yi bayani wannan aya da muka karanta bi zinatil kawakib an karanta ta kamar yadda mai karatu ya karanta mana ta yin izafar a lafazin alkaukab ga labazin zinat sai zama bi zinatin kawakibi kamar yadda ya karanta wasu masu karatu kuma sun karanta ta da ma'ana tanwin ba tare da idafa ba ya zama a kawakib din kuma an mata fataha bi zinatil kawakiba kamar yadda wasu masu karatu suka karanta amma dai duka ma'anar ma'ana ce guda ɗaya kamar yadda muka ambata jiya Allah ya ce mun kawata sama ta duniya da waɗannan taurari waɗanda muke gani to sun zama ado ga sama ga kwalliya gare ta sannan wa hifzan kariya min kulli shaytan da dukkan wani shaytan mari wanda yake da girman kai yake da bijirewa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa cikin abin da aljanu suka yi wani yakan hau wani wani ya hau wani da haka har su kiri su je sama sun su jiyo irin abin da mala'iku suke tattaunawa na lamarin da zai gudana an ba da umarni gabanin ya zo kasa mala'iku na faɗa sai su jiyo in sun jiyo sai su su gaya wa bokaye waɗanda suke mu'amala da su a bayan kasa su kuma bokaye da wannan ne suke faɗa wa mutane sai bokaye ce ai kuwa nan da damanar da za ta zo za a samu ruwa mai yawa sai ya faɗi wannan kuma sai lokaci a ga an yi ruwa mai yawa shi kuma ya samu ne daga waɗannan aljanu su kuma aljanan ta hanyar wannan wannan ya hau kan wannan suke zuwa su sata saurare su ji irin waɗannan al'amura da mala'iku suke tattaunawa ko ake tattaunawa a wannan guri na sama shine al-mala'il a'la din jama'a da suke madaukakiya ma'ana waɗanda suke sama to jab da aiko annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka tsananta tsaro a sama ya zamana idan sun je ba su iya sauraron abin da ake yi shine Allah ya ba mu labari suna cewa wa anna lamasna samaa fa wajadnaha mudiat harasan shadidan wa shuhuba mu mun tafi sama sai muka je muka tarar da ita an cika ta da masu gadi da sauraro da da taurari masu wuta wanda ake jifan aljanun da shi sai suka ce to wannan abin da ya faru aka cika gurin nan da taurari da gadi lallai akwai wani abu mai girma da zai faru a bayan ƙasa da haka suka ce to kewaya bayan ƙasa mu gano me ya faru ko me zai faru sai suka yadu a bayan kasa, sai suka tarar da wasu daga cikin suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama domin lokacin an riga an aiko shi da wa'ayi har yayi wa'azi har ma mutanen makka ba su karɓa ba har manzon Allah ya fita wajen garin makka ya je wani guri da ake kira wajin nakhla yana karanta alqur'ani sai waɗannan aljanu cikin yawon su da suke yi a duniya sai suka zo daidai wannan gurin manzo Allah na karatu da suka zo suna jin karatun alkur'ani sai suka ce to babu shakka wannan abin da yake karantawa dalilin shi aka rufe sama ya zama ba mu samu jan abin da ake gudanarwa ba da haka lokacin da suka je suka zo sama da wannan shiga da wannan gadi sun yi ta mamaki shi za suka ce wa anna la nadri a urida bi man fil ard am arada bihim rabbuhum rashada ko mu sani ba wannan gadi da aka sanya wani abu da zai faru a ƙasa na sharri ko ku shirya ce ubangiji ya nufa su bayi da shi da haka da suka ji wannan qur'ani suka gane cewa wannan qur'ani wannan abin da za a sauka shi ya hana shi ya kange su daga yiwa abin da ake yi a sama kuma daga wannan lokaci sai aka bai wa saman kariya in sun yi wannan hawa ɗaya bayan ɗaya to sai a jefe su da wannan tauraro. wannan tauraro sai zo ya ruguza su wani sa'in kafin su jiyo abin da za su jiyo ya zo ya same su don haka ba su jiyo komai ba wani sa'in kuma za su iya jin kalma ɗaya bi su fuzga sai wannan tauraron shi kuma ya zo to yayin da ya zo kila wanda ya biya kalmar kafin ya gaya wa na ƙasan shi tauraron ya same shi don haka saƙon ba zai iso ƙasa ba wani sa'in kuma wanda ya biyo kafin tauraron ya same shi ya gaya wa na ƙasa shi kuma ya gaya wa na ƙasa don haka kafin tauraron ya zo kalmar da suka biyo a firge sun har sun je ta ƙasa sai an gaya mai mu'amala da bokaye to yadda manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama sai wannan bokaye ɗau wannan kalma ɗaya sai ya haɗa da ƙarya guda tara ko guda casa'in da tara sai zama ɗari kenan sai ya faɗa a bayan ƙasa shi yasa har yanzu za ku ga masu mu'amala da aljanu suna iya faɗar abu ya faru kuma suna iya faɗa ya ƙi faruwa saboda abinda za su faɗa a dace ya faru to daga waɗannan shedanin shedanin sun jiyo wannan gabanin wannan sauraron ya same su da haka sun je hoshi ko roka in ya tashi zai haɗa da karerraki su ma za su haɗa da karerrakin su faɗa da haka wani sa'in sai ga bokan ya dace wani sa'in kuma bokan bai dace ba da haka abin da ya faɗa ɗin bai faru ba wani sa'in kuma ya faɗi wani abin kuma ya zo ya faru da haka wannan ba zai zama dalili na gaskatawa ba tunda mu'amala ce da shaidanu da anjanu waɗannan aljanu da suke tare da mutane suna rayuwa Allah ya ba su iko wanda bai ba mu ba daga cikin irin abin da Allah ya ba su na dama da iko aljani yakan yi tafiya mai nisa cikin lokaci kankani wanda kai dan adam kila za ka ɗau awanni a cikin mota ko a cikin jirgi kafin ka je gurin shi aljani zai iya zuwa idan ya dawo sannan kuma aljanu wasu Allah ya ba su dama na canza halitta su koma wata dabba ko su koma wani ƙwaro ko su koma mutum ma duka su shigo cikin mutane su hulɗa suna da wannan dama sannan Allah ya ba su dama su suna ganin mu mu ba ma ganin su haka aljani zai iya ganin ka in ba ambatan Allah kai a wuraren da ba a son kowa ya ganka kamar shiga bayan ɗaki za ka shiga ban ɗaki wuri ne da za ka yi tsaraici? to ana son ka ambaci Allah daga cikin fa'idan ambatan Allah aljanin da suke wannan wuri ba za su ga tsiraicin ka ba dan Allah zai kare ka saboda ka ambaci Allah madaukakin sarki sannan masu zama a gurin wanda galibi mara gurare mara kyau abin da ya shafi bola da da da ban daki da wuraren kazanta to aljanin da suke wanda ba na kirki ba nan ne wuraren da suka zauna wanda ko ma a cikin mutane idan ka ga mutum tsakiyar bola za ka dan shaye-shaye ba za ka ga mutumin kirki ya je tsakiyar bola ya zauna ba amma mai shaye-shaye sai ya gan shi duk ga bayan gida ga menene shi yana ta dokar abinci shi ma yake kamar shi ne yake tashi a gurin saboda mai saboda ba hankali su ma aljanu irin waɗannan lalatattun sukan zauna irin waɗannan wuraren to shi yasa ambatan Allah ya yanda mutum zai biya bukatar shi yana cikin fa'idar shi kare mutum daga wannan abu din to waɗannan aljanu daga cikin irin abin da Allah madaukakin sarki ya ba su suka iya cutar da mutum duk da ɗan adam yana da ƙarfi sosai musamman in ya rike addinin Allah ya rike koyarwa alkur'ani da hadisi sai ga aljanin ya rasa yadda zai da shi da haka daga cikin irin wannan sukan iya tunzura mutum ya yi abinda idan yana cikin hayyacin shi ba zai yi ba za su iya tunzura shi ko ya aikata wani abu ko ya faɗi wani abu ko ya tafi wani waje duka aljanu suna irin tunzura mutum ya aikata wani waɗanda yanzu suke inkarin cewa aljani baya shafar mutum akwai wanda ko malaman da suke cewa aljani baya shafar mutum suna karyatawa da da harkar shiga aljani jikin mutum waɗannan suna inkari ne da abin da yake waki abin da yake gashi nan a fili ana gani duk wanda ya bibi lamarin zai ga cewa wani abu ne da baka da dama ka inkari kana zaune da mutum kana zaune da mutum ka je yana ba da labarin abin da aka yi ko kai a wani guri kai ka san baya gurin kai to waye zai gaya masa ba shi shaidanu ba ko kana zaune da mutum kaje yana yaren da kai ka san bai iya yaren ba waye ke wannan yaran ba aljani ba jini yake magana ta bakin shi ko kuma kana zaune da mutum kaje yayi wasu abubuwa wannan ira daga hanyar ce zai rantsi da Allah ba bai ma irin wannan ba duk ana samu akwai wanda za ga daga nan Kano aljani zai dauki mutum sai ka ji an ce ai an tsince shi a Abuja ko an tsince shi a Lagos duk aljani yana aljanu suna irin waɗannan abubuwa abubuwa ne na waƙi da ba za a iya karyata ba bayan kuma abin da ya tabbata na nafsi cewa aljani yana shafar mutum shi yasa Allah ya kamanta wanda zai ke cin riba ranar tashin alkiyama in ya tashi yadda zai dinga fagamniya ya buga tun ya faɗi can Allah ya kamanta shi da kamar wanda shi ya shafa Allah zai na ya'kuluna riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس wannan ya nuna cewa shi din yana shafar mutum game da malamai suka yi suka yi suka yi bayani da haka inkarin wannan abu wani inkari ne na waki wani sa'in sai ka ji wani yana cewa to su ba sa kama mutane sai hausawa suna kama kowane jinsi kai dai kila nan kana bahaushe na bahaushen ka sani amma da za ka ji wasu kabilu za ga mai irin wannan cutar kila su sun fahimci aljani ne ko ba aljani ba ila suna ɗaukan wani abu ne daban suna kama kowane irin yare suna kama musulmi suna kama wanda ba musulmi ba suna kuma shiga kowane iri suna shiga maza suna shiga mata duk wannan akwai shi a waƙi ba daidai bane mutum ya zo yana inkarin abin da gashi a waƙi bayan kuma abin da ya tabbata na bayan Allah na kwarin irin su Imam Ahmad Imam Ahmad sunnati wal jama'a an zo an gaya masa wani ya kamu da shafar aljanna yace ku je ku ce wa aljanna Imam Ahmad ya ce ya fita saboda Allah madaukakin sarki kuma aljanna ya tsoro ya fita irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah irin su Ibn Al-Qayyim sun ba da labari har ma wani in za a daki mutum amma in ya farfado bai ma san an dake shi ba saboda mai saboda lokacin da ake dokan aljanin ake doka aljanin zai ce an ji mai ciwo an ma'ana wahal da shi duk suna faɗa irin waɗannan kuma wasu abubuwa ne da yake ba da za a mutum ya karyata abin da yake yi waƙi ya tabbatar da da wannan abu da haka kuma ba wani abu na maganin irin wannan cuta ta aljanu illa littafin Allah da addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya aljani mai shafan mutum ya cutar da shi mafi girman abin da ya fi takura mafi ya fi tasiri a jikin shi ne ayoyin alkur'ani ayoyin alkur'ani suna yin tasiri a jikinsu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa idan mutum yau zai kwanta ya karanta ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun har zuwa ƙarshen suratul baqara manzo Allah ce sun wadatar masa cikin bayanan da malamai suka yi suka ce sun wadatar masa ma'ana za zama kariya gare shi ba zai samu ba zai game da shafar aljanu ko shedan a wannan dare ba sannan kuma ga hadisi ingantacce wanda Abu Huraira ya kama shedan lokacin da yake zai ɗebi kayan zakka a siffar mutum bai san shedan ne. ya kama shi shi Abu Huraira shi aka biyo gadin wannan kaya da ya kama shi ce to yanzu na kama kayan laifi zaka yi kaza Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada hakuri yace ya daina ba zai kara ba bayan kwana biyu ya sake kama shi har sau uku a na uku yace to tabbas yau sai na kai ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kenan da da da ya ka sai ce bari zan gaya maka ayar da za ka karanta shi dan ba zai kusance ka ba yace idan ka tashi kwanciya karanta ayatul kursi yace in ka karanta ayatul kursi shi dan ba zai kusance ka ba da Abu Huraira ya zo wata riwaya manzo Allah ne ya tambaye shi yace ya kuka da mutumin ka inda manzo Allah ana masa wahayi ya samu labari wata riwaya kuma Abu Huraira ne ba manzo Allah labari zai yi wa manzo Allah ya tambaye shi kuma shi kuma ya ba shi labari sai ce kaji kaji ga abin da ya koya ma manzo Allah ya ce sadaqaka wa huwa kadhub ya ga ya ma gaskiya anan ka karanta ayatul kursi dan ba zai shafe ka ba da haka amma dai makaryaci ne amma abin da ya faɗa gaskiya ne kuma wannan abuwa ne da shi ma a aikace waki ya tabbatar shekul islam ibn taymiya yana faɗa yace ko guri ka zo ka tadda masu mu'amala da aljanu masu rufa ido suna yin mu'amala akwai irin masu rufa ido wanda aljanu ne suke rubiya mutane ido mutum zai zo ya ajiye jaki sai ce jama'a zan shiga ta dubura jakin nan zan bullo ta bakin shi sai ya haka kamar sai mutane su ga kamar cikin dubura jakin ya shiga sai a ga ya fito ta bakin jakin ko ya fito ya shiga ta bakin ya fito ta dubura ko mutum ya zo da da da wani abu wanda bai kai ya ka kamar allura ce zai yi kaza duk mutane na kallo to duk irin wannan harka ce ta shaidanu to ne sai ce irin wannan aka samu bawan Allah na kwarai da ya karanta ayatul kursiyu mutumin zai bayyana cewa ƙarya yake sai da ka karanta don shedanin da suke gurin za gudu in dai mutum na kwarai ne ya karanta ayatul kursi a gurin shedanin za su gudu aikin zai lalace ba zai yi ba a saboda me saboda dama shedanu ne ake mu'amalar da su da haka su kuma an karanta alkur'ani dole za su bar gurin ba za su zauna a wannan gurin da ake wannan shedancin ba to waɗannan shedanu kamar yadda Allah ya ba mu labari a nan suna kokarin satar wannan ji amma za a jefe su da wannan an jefe su an tarwatsa su wani ya faɗi ya gurgurce wani ya lalace wani ma daga nan ya kone to abin da suka ji na wannan ƙaryar suna iya zuwa su gaya wa boka shi kuma ya haɗa ya sha kuɗa da haka ya fita shi yasa abokaye masu mu'amala da aljanu sukan ma iya gaya wa mutum abin da ya zo da shi saboda wani sa'in aljanin ne zai je ya tunzuro mutum ya nuna masa cewa ka je gurin wani zai ce masa raɗa ka je gurin wani ai matsala kaza ka warware ai kaza da kaza yayin da ya taho shi kuma aljanna zai zo ya boka ga wani nan ya taho ga matsalar da shiga kaza shi sa mutum yana zuwa sai ce ba sai ka yi bayani ba ai kaza da kaza da kaza ne ya kawo ka ba kai ne a kaza ba ba wanka kaza ba kanin ka kaza ba matar ka kaza ba ba ma jiya abincin da kake kaza ba sai mutum ya ya rudi ya aka yi san waɗannan abubuwa da duk mu'amala ne da aljanna su suke zuwa sanar da shi irin waɗannan abubuwa da yadda akwai shedanu na mutane waɗannan masu bokanci akwai wanda shi yana mu'amala da shedanun mutane su suke shiga gida su samu wannan mace mace yar wasu ta shiga gida ta samu wannan mace ta dinga iza ta kina son mallakan mijinki kina son kaza aiki je gurin malam wani ai malam wani aiki shi kamar yanka moka nan ku sun hada baki da shi ne da haka ran da ta sa za ta zunta kuma za ta gaya malam ga matsalar ta gashi gashi gashi gashi to akwai kuma shedanu masu irin wannan aiki tare da da bokaye shi yasa duk wanda Allah ya jarrabo ne nashi da irin shafa aljanu in aljanun suka ce muna so ka kyale shi ya dinga da magani kar ka yi da wani saboda da nan ne za su buɗe mai kofar ɓata ana samun irin wannan ga mutum yana fama da shafa aljanu in an ta kai ta kai sai su to abinda muke so a kyale shi mu ya dinga ba magani mu za mu dinga kame magani yana bayarwa sai ga abin a farko kamar abu ne mai kyau tunda za a kawo magunguna na sha da na shafawa da na kaza to amma a ƙarshe kuma tafiya ce za ta kai har sai a fatar da mutum sai ya zo wannan shi yasa kada ka yadda aljani ya baka wani sharadi akan barin jikin wanda yake tare da shi kakka yadda ya baka wani sharadi sharadin cewa a yi kaza a yi kaza kakka karba saboda koda abu ne mai kyau ka karba to gobe zai zo ya ka maka wani shine jinsin abin da masu gori suke yi girka girka ai ba wani abu ne shi ɗanin ake gayyatowa ai sulhu da su wane da kuka dama to yanzu shi an gayyato su a shi mu daga yanzu ya zama sun zama nashi ya zama nasu da haka shi kenan shi ma zama dan bori da an kada zai hau wannan borin ya tayi kuma yana tare da aljanin ba zai rabu da su ba tunda an girka mai su an zo an yi sharaɗe da su sun yarda to shi yasa duk waɗannan abubuwa ba sa cikin abubuwan da za a yarda da su mu'amala mutum da aljanu mu'amala ce da ciki tana kasancewa amma mafi kyau shine mutum kada ya bude kofa ko da za su taimaki ka kan abin da yake na halal na daidai to kada ka bude wannan kofar saboda mai gudun kada mutum ya je ya shiga cikin kofar da take ba ba ba ta da kyau kada mutum ya je ya shiga cikin kofar da da ba ta da kyau da haka idan mu'amala ta halarce mutum yayi da su halal ne amma kuma kada ka bude wannan kofar dan gudun sai kuma a je a shiga wata kofar da ba ta da kyau to Allah madaukakin sarki ya samar da wannan taurari a sama don su zama kariya daga duk wani shaytani maris Allah ya kira shi mare shi ne shi dan mai bijirewa mai taurin kai su ne dama suke ƙoƙarin yin wannan abu to sai a jefe su da wannan tauraro don haka sai a tarwatsa su shi ne Allah ce la ya san ma'una ilal mala'i ala ba sa ji Allah ya kore ma'ana wannan taurarin in ya shafe su ya jefe aka jefe su da shi to ba za su samu ji ilal mala'i ala zuwa ga jama'ar da suke sama ba za su ji wa abin da ake tattauna ba Allah ce wa yukhzafuna min kulli jani ana ziban su ta kowane jani wasu malamai suka ce wannan bayan aiko annabi sallallahu alaihi sallama ne yukhzafuna min kulli jani amma gabanin aiko annabi sallallahu alaihi sallama suna iya zuwa su sato jin su zo su faɗa amma bayan aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka toshe ita ma wannan kofa din saboda me har yanzu ne ya zama kofar jin labarin abin da zai kasance a game da masu kofa ta wahayi sai kofa ta wahayi wani ba zai zo ya baka labarin abin da za a yi gaba ba shi za sai aka toshe wannan kobar in an jefe su ko da sun biyo kalma ɗaya to za su haɗa ta da ƙarya ne ta yadda wanda yake bi zai gane cewa waɗannan makaryata ne sai zama hanyar sanin gaibu shine hanyar wahayi wahayi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ake wa da haka abinda aka gaya wa annabi na gaibu wanda Allah ya gaya masa manzo Allah ya faɗa akwai kuma gaibin da Allah bai gaya kowa ba Allah ne kadai ya san shi inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tajri nafsun ma za taksubu gada wa ma tajri nafsun bi ayyi ardin tamut wannan mabudan gaibo ba wanda ya san sai Allah madaukakin sarki wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ba wanda ya sani sai Allah madaukakin sarki manzo Allah yana sanin iya abin da Allah ya sanar da shi yanzu bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ƙofa ɗaya da ta rage amma bushara ce da mumini zai gani ko za a ganin masa hanyar mafarki kana iya kwantawa mafarki Allah ya nuna maka iyayenka da suka bar duniya ga su a cikin ni'ima da jin daɗi ko wani ɗan uwanka ko wani malaminka ko wani kaza wannan bushara ce bushara ce alama ce mai kyau amma ba za ka yanke ba sai da kyakkyawan fata ma'ana ba za ka zo ka yanke ka ce wallahi na ga wani aljanna ba a'a sai dai ka ce muna kyautatawa na zaton dan aljanna domin nayi mabarki na ganshi cikin ni'ima da jin daɗi wannan duk ba laifi dan ka faɗa wannan mubashirat kenan wannan ya tabbata ana iya yi wa mutum bushara. ko mutum ya kwanta bacci eh mabarki cewa gashi Allah ya azurta shi ya mallaki gida ya mallaki abin hawa ya mallaki kaza kuma daga baya Allah ya azurta shi din kaga bushara ce wannan aka yi masa amma bambancin wannan da wahayi shi wahayi yanke ne yanke ne in manzo Allah ya ce za to wannan yankake amma wanda mutum zai gani a mafarki mafarkin kuma ya zama mafarki na hakika don mafarki kala uku ne akwai hadisun nafsi wannan ba mafarki ba ne. zancen zuci ne abinda mutum ya kwallafa a ran shi ya sanya a rai to sai ya kwanta bacci sai ya gan shi cikin abin saboda mai abin ya riga shi da ran shi wannan hadisun nafsi ne akwai kuma a da ahlani yaye yaye na mafarki irin wannan daga shedan ne shi kuma irin wannan mutum ya kwanta yana bacci ya ga yayi mafarkin wani abu wanda a waƙi ma babu shi ya ga wani mutum da jela da kaho yana bin shi a guje wannan adghasu ahlamin irin shi shedan ne na wannan ko akwai kuma al-hulmu ko ar-ru'ya wanda manzo Allah ce wannan kuma daga Allah ne shine mutum yi mafarki kuma mafarki cikin nutsuwa kuma mutum ne na gari Da kyakkyawan mabarki to wannan ana kiran shi arru'ya to wannan shine tanan zai za iya samun mabashira bushara amma ba wai yankakke ne kamar yadda wahayi ya zo ya yanke waɗannan lamura ɗin to Allah madaukakin sarki bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallama sai zama wannan ko ta rubi shine muke ganin wannan taurari ana jibin waɗannan shaidanu da shi da haka ba su iya jiyo wani abin da ake gudanarwa a sama saboda mai an riga an rufe sama suka ce wa na kunna na minha maqa'ida lis-sam'i da muna zuwa sama mu zauna dan mu ji abin da ake gudanarwa sai suka ce faman yastami al-an amma yanzu duk wanda ya je sauraren wannan abu ya ji lahu habar rasada zai samu tauraro mai ɗauke da wuta yana jira shi mana da yaji za a jefe shi Don haka ba zai ji abin da ake faɗa ba an riga an rufe wannan kofa sai ta hanyar wahayi shi sa anan Allah ya ce duhuran ana jifan su da wannan abu ga tsoron dan koransu dan kaskanta su wala hum azabun wasif suna da azaba madawwamiya ranar tashin alkiyama saboda me saboda abin da suke yi na kafirci saboda kaucewa da suke yi na barin hanya dan haka za su samu azaba wadda suke dawwamammiya Allah ce illa man khatifa al kadai wanda suke iya yin wani abu wannan togaci ya ce akan la yasamma'una ila al-mala'il a'la ba sa iya sauraron jama'a da suke guri madaukaki illa man khatifa al-khatfa sai wanda ya fizgi abin da ya fizga ko kalma ɗaya ko wani abu fa atba'ahu shihabun saqif shi kuma sai a biyo shi da tauraro wanda yake mai haske wanda yake mai walkiya wanda yake ɗauke da wuta wanda zai halaka shi dan haka zai zama ko dai bai kawo wannan kalmar ba ko kuma ya kawo ta amma haɗe da karerake a ciki da waɗannan ayoyin zamu fahimci hikimar halittar taurari a sama akwai ado ga sama akwai kariya ga sama akwai kuma shiryarwa ga wanda yake matafi sannan da wannan ayoyi za mu fahimci cewa aljani yana da kudura iko da Allah ya ba su na iya wani ya hau kan wani har su je don jiwa abin da yake faruwa a sama amma kuma Allah baya kyale su yana ajiban su da waɗannan taurari sannan da wannan ayar za mu fahimci cewa aljani ma ana mai azaba kuma azabar da wuta ga hadisi ya nuna an halicci mutum daga ƙasa kamar da manzon Allah ya faɗa an halicci mala'iku daga haske an halicci aljanu kuma daga wuta kamar da Allah ya faɗa a cikin alkur'an a wurare da dama aljani an halicce shi da wuta to kuma a nan sai aka ce fa atba'ahu shihabun saqib tauraro bai haske shihab tauraron da yake dauke da wuta shine shihab to wannan tauraron zai je ya same su ya wargaza daga nan wasu mutu wasu ɗaiɗaita sai wannan ya nuna aljani ma ana mai azaba da wuta shi sa ranar tashin alkiyama da mutane da aljanu za a yi wa hisabi yadda cikin mutane akwai 'yan aljanna da wuta haka na cikin 'yan aljanu akwai 'yan aljanna da wuta da haka abu ne mai sauki yau ba ga mutum ba ba asalin mutum turba ya masa ba ne amma yanzu waye za ka ɗauko tukunya ka kwaɗa masa ba zai ji zafi a cikin shi ba amma ai saboda asalin shi ta baya ne bai hana shi zafi to duk kuma wannan yana ma shi ma ikon Allah ikon Allah Allah zai iya azabta mutum da abin da yake jin daɗin shi abin da asali ɗan adam ni'ima ne a gare shi amma Allah ya ga dama sai ya zama azaba shi yasa Allah ya wasu azaba da iska al'asulu ita iska idan an ganta tana tana kadawa musamman ga hadari ya to iska na kada to alamu ne cewa ruwa zai zo shi sa Allah ma ya kira da wannan abin da bishara wa huwa allazi yunfilu riyaha bushran bayna yaday rahmati tsakanin rahmar ubangiji iska ta zo tana bishara amma in Allah ya ga dama kuma sai ta jure ta zama azaba kamar yadda muka gani a cikin alqur'ani haka nan idan ka kalli ruwan sama ruwa ni'ima ne amma Allah ya ga dama sai ya zama azaba to wannan yana na maka ikon Allah da yana iya kama ɗan adam ta kowace hanya ta inda yake zato ta inda ta inda baya zato kisa duk wanda aka ce ka ji tsoron Allah ya bijire ko yayi izgili to wannan bai san Allah amma da ya san Allah ya san cewa Allah yana da iko a kan shi fiye da yadda shi yake da iko a dangane da abin da ya mallaka ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga bulala zai ɗauki wani bawon shi da ya mai laifi bulala ya daga sai ya ji ana ana mai magana ta ba ana cewa ka sani ya kai dan mas'ud ka sani ya kai aba mas'ud yace yana waiwaya sai ga annabi ne sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa ka sani Allah ya fi ka iko fiye da Allah yana da iko akan ka fiye da yadda ke da iko kan wannan bawa ya faɗa ga bulala kullum zubawa zai dokawa zai sai manzo Allah ce to ikon Allah akan ka ya fi ikon da kake da shi akan wannan bawa da haka sai ya ajiye abin ya faɗi kasa gudanar ta faɗi kasa ya ce ya rasulallah na yanta tashi saboda Allah to wannan yana na wanda ya san Allah baya jayya da lamarin Allah kuma ya fi kowa tsoron Allah dan ya san cewa ta ko ina Allah zai kama shi numfashin Allah ya ga dama sai ya riƙe, bawali Allah ya ga dama sai ya riƙe. in Allah ya ga dama dan yatsa in Allah ya ga dama haƙori Allah ya ga dama ido in Allah ya ga dama filin gashi kadai sai a sanya cuta a inda yake gudowa sai cuta ta addabi mutum to da haka Allah yana da iko duk abin da ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne akan dukkan komai shi yasa anan ma aljanni an halice shi da wuta kuma za a zartar da shi da wuta yasa abin da ake faɗa da a cewa wayin sharifi wuta ba ta cin ko ba za a mai azaba da wuta ba duk ba gaskiya ne. in sharifi ya bi Allah to yana da daraja kasancewarsa jinin annabi sallallahu alaihi wasallam an kira shi da sharif kalmar sharif a larabci tana nufin madaukaki in dai jinin annabi ne ya tabbata yana da nasaba da annabi sallallahu alaihi wasallama to yana da daraja idan musulmi ne mumini amma in bai je Allah ba to koda ya fito yana da sharifta ba ta amfanin sa wurin Allah tunda manzo Allah ya riya na Fatima wanda ita ce uwar sharifai gaba daya manzo Allah ya ce man yusri bi yace mata tambaye ni salini min mali ma shi ki roke ni duk abin da yake so a dukiya ta fa inni la ughni anki min Allah shay'a ba abin da zan ke wadatar miki da komai a wajen Allah ana wanda ya gwada maka ashe nasaba ba ita bace kaɗai take amfani sai hada da bin Allah man batsa bihi amalu amaluhu lam yusri bihi nasabu manzo Allah ya ce duk wanda aikin shi kai shi baya to nasaba shi ba za ta kai shi gaba ba shi yasa muke karanta tabbat yada abi lahabin waye abu lahab fakkan annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya ce tabbat yada ko ba ka ji larabci tabbat yada kai ka san akwai akwai abana tabbat yada mana hannayen abi lahab sun tabi sun halaka wa tabba shi ma ya halaka ma aghna anhu malu dukiyarsa bata wadatar masa da komai ba wa maka saba da abin da ya aikata sai Allah ce fa yasla naran zai shiga wuta za ta lahab mai ruruwa wanda yake gwada maka kenan nasabar shi anan bata amfane shi ba dan ne dan bai imani da Allah madaukakin sarki ba da haka babu wani wanda ya fi karfin Allah da za a ce Allah ba zai iya masa azaba ba sai da wani abu daban Allah zai iya masa azaba da abin da ya so da haka wannan aya tana na cewa kuma aljanu ana musu azaba kuma azabar da wuta kuma su ji azabar a tare da su daga nan sai Allah ya ce ne فاستفهم أم أشد خلقا ممن خلقنا إنا خلقناهم من بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستكبرون نعم الله كيف استفتهم كتنبيت يا رسول الله أهم أشد خلقا سكفت أنني سكفت كربي أهلتا أم من خلقنا كوكم ودنا ودنا مكهلتا inna khalaqnahum haƙiƙa mun halice su su mutane min tsinin lazim daga tabo mai danko wanda yake makalewa a jikin hannu bal bal ba dai haka zancen yake ba ma'ana idrab ne ajibta kana mamaki kan irin abin da suke na karyatawa wa yasaruna su kuma suna izin wa idza zukiru idan an tunatar da su la yasquruna ba sa zantuwa. wa idza ra'u ayatan idan sun ga wata aya yastasiruna suna izgili suna izgili akan wannan aya anan bayan Allah madaukakin sarki ya gaya mana wasu daga cikin halittunsa da Allah yi na halittar mala'iku na halittar taurari na halittar shedanu ba da aljanu da Allah ne ya halicce su sai Allah ya ce to waɗannan da suke inkarin tashin alkiyama wanda suke cewa in mutum ya mutu ta za a tashe shi suna inkari ta za a mutum ya mutu a tashe shi sai Allah ya ce fastaftihim to ka tambaye su fastaftihim ma'ana kai musu fatawa ai salhum tambaye su cewa ahum ashaddu khalqan su ne suka fi karfi a halitta suka fi tsanani a halitta amman khalaqna ko kuma waɗannan waɗanda muka halitta na samai da ƙasa da abin da ke tsakanin su na mala'iku da waɗannan shaidanu da suke kokarin biyo jin magana a jefe su da kuma abin da ya shafi sauran halittu da Allah ya tambaye su su halittar suke tafi ƙarfi ko tafi wahala tafi tsanani ko waɗannan abubuwan da Allah ya halitta na san ko ba a tambaye ko ba a ce ka ba da amsa ba ka san ba za ka haɗa halittar mutum da ta sama da ta ƙasa halittar sama da ƙasa ta fi ta ɗan adam girma kamar yadda Allah ya faɗa ta fi ta ɗan adam girma to wanda ya halicci sama da ƙasa ya halicci aljanu aljanu ya halicci mala'iku ya halicci tsuntsaye ya halici waɗannan abubuwa to shi ne zai gagara kuma ya dawo da ɗan adam da haka wannan abu ne ma da yake a hankali ba zai yi ba kullum idan Allah yana mana magana akan abin da ya shafi tashin alkiyama Allah yana faɗa mana dalilai wanda suke na hankali dalilai waɗanda suke bayyanannu wanda mutum zai iya gani ya taɓa kullum ana bayyana mana su don ana mana cewa tashin alkiyama fa gaskiya ne ba a kan shi ko ɗar wanda shi yake kokon tutu bai kalli ayoyin Allah ba ya manta da su ko ya bar su da gangan amma in ya kalla tabbas ba zai shakka ba Allah ce ka tambaye su to ana an yi amfani da lafazin amman khalaqna yadda an yi magana halittar sama an yi magana halittar ƙasa an yi magana halittar duwatsu da sauran waɗannan abubuwa amma sai aka yi amfani da lafazin man wanda a larabci man ana amfani da ita ga abin da yake da hankali idan kan ga mutum kana so ka tambaya sai ka ce man haza waye wannan amma in ka ce ma haza menene wannan ma ana amfani da ita ga abin da bai da hankali ko daskalarri amma mai hankali mai rai mai motsi sai a ce mai man to Allah ce an man falakana amma kuma a bayani malaman tafsir suka ce ana Allah yana nufin ka tambaye su halittar su ce tafi karfi tafi wahala an man falakana ko kuma halittar waɗannan abubuwa da muka halitta da sama da kasa da taurari da rana da wata da mutane da mala'iku to ana arrin jayar da mutane da mala'iku ne shi sa aka yi amfani da lafazin man da haka aka yi amfani da lafazin man saboda an rinjayar da masu hankali akan sauran abubuwa din Allah ya ce inna khalaqnahu to ka tana musu ka ambata musu mun halice su min tsinin lazib daga wani tabo lazib wanda yake mai tsamfarewa a jiki yaltaziqu ba'dahu bi ba'd ma'ana mai damko yana curewa ya haɗe sannan an taɓa ma yakan kama hannu kamar yadda wasu malamai suka yi bayanin ma'anar lazim cewa mai damko yana makalewa a jikin hannu da zaka taɓa shi sannan kuma yana haɗewa da junan shi to irin wannan taɓo Allah ya ce da shi muka halicce su anan Allah yana ishara zuwa ga asalin halitta ɗan adam shine ta hanyar annabi adam Allah ya halicci annabi adam daga ƙasa ne to Allah yake cewa ka gaya musu daga nan muka halicce su wanda ya halice su da kasa mai iko ne akan ya dawo da su a wani gurin Allah ya ce a antum ashaddu khalqan am sama shuka fi tsanani wajen halitta halitta ku tafi karfi ko tafi wahala ko sama Allah ya ce banaha da muka gina ta sai Allah ya ambaci kuma halitta da yadda ya halice ta da yadda ya sanya dare da rana da kaza a abin da yake na sama to wannan duk tambaya ce da ba ta bukatar amsa domin amsar ta a fili yake shi yasa a wani gurin Allah ya ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin akthara an-nas la ya'lamun halitta sammai da kasai ta fi girma fiye da halittar mutane inda da da wani abu da za a ce ai wannan abu zai wahalar a halitta sai a ce sama to sama ma bata wahalar da Allah ba balantana kuma ɗan adam wanda shi halittar sa ta kai ta sama girma ba sai Allah ya ce to bal ajibta amma abin yadda lamarin yake bal ajibta mana kai ya rasulullah tana mamaki kana mamaki ya suke ta irin yadda suke ta tashin alkiyama alhali ke ka tabbatar da cewa Allah ya tabbatar za a yi ba ka shakka a kai ya rasu to da aka yi su suke wannan sai maza Allah kana mamaki in ka karanta da haka ban ajibta akwai kira da ake karantawa ban ajibtu sai zama na yi mamaki to ana wasu malamai suka ce to waye mamaki idan ka ce ajibta dai ana nufin kai mai karatu ko kai mai saurare ka yi mamaki ya suke karyatawa to amma ka ce ajibtu suka ce a nan ƙira'a tana nufin ubangiji Allah maɗaukakin sarki yana mamaki to wasu suka ce ba za ka sifata Allah da mamaki ba domin mamaki yakan fito ne ga wanda bai san abu ba ko ƙarshen abu to sai ya mamaki amma wanda ya san abu ko hakikanin abu to za ga abin baya ba shi mamaki suka ce ya za ka dangana mamaki ga Allah bayan Allah ya san dukkan komai ya alamu ma kana wa ma yaqulu wa ma lam yakun kai fa kaifa yakun to ta ya kuma ka ce Allah yi mamaki sai su da bai suka ce wannan ma yana cikin sifa ta Allah wanda ba irin ta dan adam bane shi da adam yakan yi mamaki dan jahilcin shi dan abin ya wuce tunanin abin ya wuce ilimin shi da haka yake mamaki to amma Allah madaukakin sarki baya mamaki dan wannan Allah madaukakin sarki ba yadda za a raba masa jahilci ko na sani ko wani abin da Allah bai sani ba da aka suka ce in ka fassara ta da ajibtu din ana nufin Allah madaukakin sarki to ka batta a ce ta Allah amma hakikanin ta Allah ne ya sani da haka wasu malamai suka ce taujihin wannan kira'a ne bala ajibta kana mamaki ya rasulullah kana mamaki ya suke karyatawa da abin da yake tabbatacce sai Allah ya ce wa yasharuna amma kuma su suna izgili suna izgili suna ganin cewa abin ba zai faru ba wannan Allah yana ba mu labarin irin yadda shi manzo Allah yake ganin tashin alkiyama ba mu shakka a ciki ba wani tsar da yake yi amma abin mamaki suna karyatawa da abin da yake a fili wanda yake gashi nan kowa yana gani wanda ya samar da kai daga babu wanda ya samar da kasa wanda ya halicci sama wanda ya halicci kaza kuma ka ce ba zai iya dawo da mutum ba babu shakka wannan abin mamaki ne sai Allah ya ce ne wa qalu wa qalu in hadha illa sihrun mubin وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون الله ya وإذا رأوا آية إلى آية ومن آية wanda zai tabbatar musu ubangiji mai iko ne kan ya tashi halitta ya na suna yin izgiri suna izgili da wannan aya suna cewa mai waqalu shine izgilin da suke sai su ce in hadha illa sihrun mubin a wannan ba komai bane sihiri ne mabayyani mana in maza Allah ya karanta musu aya ta alqur'ani sai su ce ai ba komai bane sihiri ne mabayyani mana wannan abin da ka zo da shi ba komai bane sihiri ne kamar da muka faɗa a karatunmu na baya sun tattara nan bai za su kamanta alqur'ani da shi sun ce waka sun ce bokanci sun kuma kamanta shi da sihiri amma kuma su haƙiƙanin gaskiya sun san ba waɗannan abubuwa ba ne tsaba girman kai ne da kuma rashin rabo da Allah ya rubuta musu to haka idan sun ga wata aya ko manzon Allah ya karanta musu aya sai su ce ba komai bane wannan illa sihirin mubin sihiri ne mabayyani ko ba yadda da shi ba rufa'ida ne ai ba yadda za a yi wannan abin da karanta zama gaskiya suna cewa a iza mitina yanzu idan mun mutu wa kunna turaban muka zama ƙasa wa izaman muka zama kasusuwa a inna la mab'uthun yanzu mu za a tashe mu Mana suna ganin abin da zai yi ba sun ratattake sun lalace sun zama ƙasusuwa? ta ya za a tashe mu awa abahun al-awwalun wai har ma iyayenmu na farko suna yin jirgin suna cewa wai har ma iyayenmu na farko su ma sun za a tashe su ta yaya za a yi wannan abu ya kasance suna yi suna faɗa don ƙaryatawa sai Allah ya ce kul na'am ka ce musu eh za a tashe ku da ku da iyayen kuɗin na farko wa antum dafiruna kuna makaskanta za a tashe kuna cikin halin kaskanci cikin halin ma'ana girman kaskanci da wulakanci Allah ya ce innal ladzina yastakbiruna an ibadati fayadkhuluna jahannama dakhirina za su ga aljah wata jahannama suna makaskanta to kuma haka za a tashe ku masu karyata tashin alkiyama kuna makaskanta fa inna ma hiya zajratun wahidatun tsawa ce guda ɗaya kaɗai da mala'ika zai yi tsawa ɗaya fa'iza hum yanzurun za su tashi suna ta dube-dube za su tashi suna ta jiran me zai faru sashin su yana kallon sashi suna jiran menene zai faru tsawa ce guda ɗaya tak don haka ba wani abu bane wa ma amru sa'ati lamarin alkiyama ba wani abu ne kamar kiftawar ido lamarin alkiyama kamar kiftawar ido ne a wajen Allah madaukakin sarki ba wani abu ne da yake da wahala balantana ku ce ba zai iya faruwa ba abu ne da yake Allah ya riga ya tsara shi balkurun lokaci ake jira da waɗannan ayoyi za mu gane cewa halittar waɗannan al'amura sama da ƙasa sun fi halittar ɗan adam ƙarfi sun fi kuma halittar ɗan adam girma kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa da waɗannan ayoyi za mu gano asalin halittar ɗan adam daga ƙasa ne kamar yadda Allah ce inna khalaqnahum min tinin lazim da waɗannan ayoyi har wayo zamu gani annabi sallallahu alaihi sallama yana da yaƙini yana da tabbaci yana da sakankan cewa cewa alkiyama za ta tashi sannan da waɗannan ayoyi mu gane cewa izgili da ayoyin Allah aiki ne na kafirai su ne an karanta musu ayoyin Allah suke yin izgili musulmi nagari baya izgili da ayoyin Allah kuma yin izgili da ayoyin Allah zai iya kai mutum zuwa ga kafirci domin kamar yadda Allah ya gaya mana cikin suratul tauba qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum Sai yi izgili ga Allah sun yi izgili ga addinin Allah Sai yi izgili ga annabin Allah Allah ya ce kada ku wani anzari kun kafirta bayan ma'ana da kun yi imani da haka wanda ya tunar izgili da ayoyin Allah abu ne mai matukar haɗari akwai izgili wani sa'in a aikace ba da baki ba kamar za a gama sai wasan kwaikwayo suna izini da wasu abubuwa wanda addini ne in za a yi malami sai a yi wani mutum da gemu mara fasali ana kamanta wai wai malami ne mai addini to shi gemu sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ka suranta mutum da gemu kuma ka wulakanta gemu kana izini ne ga abu na addini wanda addini ya zo da shi ba daidai bane irin irin waɗannan abubuwa ko an karanta mutum aya alqur'ani yi kabbara cikin izini to duk wannan abu ne zai iya kai mutum zuwa ga kafirci don ba wasa da addinin Allah madaukakin sarki addinin Allah ya fi karfin ai wasa da shi ko abin da izgiri da sallah mutum yana sallah yana yana ya sani da gangan amma idan dinga yin sallah yana izini da ita duk wannan zai iya sa mutum ya bar addini sannan da waɗannan ayoyi za mu fahimci cewa idan mutum ya mutu yakan lalace ma'ana yakan ratattaki ya zama kasa sai wanda Allah ya kare annabawa kasa ba ta cin su haka kuma wanda Allah ya ga dama kasa ba za ta ci shi ba sannan da wannan ayoyi har wayo za mu fahimci lokacin tashin alkiyama akwai tsawa da za a yi wadda da ita ne mutane za su tashi wanda mun karanta irin waɗannan ayoyi a baya har mun yi magana adadin busa nawa za a yi guda biyu za a yi ko guda uku za a yi game da malamai suka yi safani to wannan yana nuna mana cewa za a yi busa kuma guda ɗaya ce shi ta Allah ya tabbata ta cewa zajaratul wahida ma'ana ba ta kai ta kawo ba ba wani abu ne mai girma a wajen Allah madaukakin sarki sai bayi su tashi suna ta dube-dube suna jiran kuma me Allah madaukakin sarki zai hukunta Allah madaukakin sarki ya dace da mu ya mana da gamjakatar ya sanya mu masu dacewa ya karba abin da muke gabatarwa cikin wannan wata mai albarka a yau mun rasa ɗaya daga cikin malamanmu malam Sa'id Hassan Jingir malami da yake ya tafiyar da rayuwarsa wajen wa'azi da karantarwa yau Allah ya karɓi abin sa muna masa addu'a Allah ya cikin shi da rahma Allah ya gafarta masa Allah madaukakin sarki ya bashi ladan wannan gwagwarmaya da yi kurakuransa kuma Allah ya fi masa haka nan Allah ya jikan dukkan musulmai da suka riga mu gidan gaskiya ko kuma Allah ya sa mu cika da imani akwai marasa lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya wanda ba za mu manta da malamin malam Abdul Wahab Abdullah shi ma yana kwanciya asibiti bai da lafiya muna roƙon Allah ya ba shi lafiya Allah ya tashi sa Allah ya sanya wannan cuta ta zama kafara a gare shi da dukkan wani mara lafiya ko kuma da muke da lafiya Allah ya kara mana lafiya da arziki subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk